assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu yan wannan gida mai albarka ina mai kogai zuwa ta a gare ku yan uwa na musulmai na duniya gaba daya allah ya sa mu dace ya mu nasara ya ba mu sa ran sa annabi da alqur'ani allah ya taimake mu ya taimake mu ya ba mu nasara ya ibada kuma allah ya karbi ibadunmu allah ya sa muna daga cikin yantattun bayan ubangiji da yake yantawa amin sun amin allah ya karbi mu allah ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu nasara ya ba mu sa da sa annabi da ina miko gaisuwa ta da dukkan wanda ke cikin wannan gida mai albarka ina miko gaisuwa ta a gare ku ni ne naku abubakar ali yusuf kano Najeriya wanda ake kira da dan baiwa allah ya taimaka na zo da wani babban sirri mujarrabi kuma wanda kamar ismillah azum na zobe ne wanda aka yoshi duk shekara ake yinsa ake buga shi to shine na gana dace wannan kamar dama ce wata take gare mu wanda insha Allahu daga shekara sai shekara ake buga wannan hatimi kuma hatimi ne babban sirri wanda kamar na albarka hannu da kuma kawar da dukkan wani shari da ke cikin hannu kuma ya kawo alkhairi ya kawo buɗe yana ɗaya daga cikin jalabi da kuma dafa'i insha Allahu da kuma kawar da dukkan wani matsala da ake ciki na wannan rayuwa kuma hannu ya yi albarka kamar kumfa ya kuna insha Allah Allah ya sa mu dace har kullum da ina kuni ne da Abubakar Ali Yusuf Kano Nigeria eh lamba waya ta shine Abubakar lamba waya ta shine dai 0 lambar wayar Abubakar dan baiwa ita ce 070 66 55 60 41 Eh ita ce wannan, hatimi hatimi gashi nan mai albarka da ake gani. Hatimi ne mai albarka sosai kuma mai girma. Ana buga shi ne Juma'ar ƙarshen azumi. Wanda daga Juma'ar babu wata Juma'a wajen za ta zo cikin azumi sai dai ta bude baki. insha Allahu ka lokaci ya kusa. Gobe mina Juma'a to ba ta gobe ta wata Juma'ar. To insha Allahu a wannan lokacin ake buga shi. Eh, Inshallah Allah ake yi ana buga wannan hatimi ana samun hatimin kamar zoben azurfar mai kyau za ka samu sai ka sa ta cikin kankara kamar misali yau eh, za ka kamar gobe za a yi sai ka sa ta cikin kankara ta kwana eh, in ta kwana sai ka ɗauko shi in ka ɗauko shi gobe da safe ta yi ka ɗauko sai ka kai a narka ma amma aka narka ta amma daidai karfe goma sha biyu na rana ake narkawa eh, za ka kai kadai tanaji lokaci saboda jama'a ana yi ana kakawa irin wurin wannan aikace aikace to sai a kawo sai a narka ma aka narka ma eh, in aka narka to bacin an gama narka to sai a sa ta a farin kyalle a taho gida eh, in aka taho gida sai a yi bismillahi a yi wa annabi salati sai a ɗaura ta ga jiki insha Allah kuma komai da komai yana tare da kai eh, ga hatimin nan dai ga kasan insha Allah wanda ke da bukata a mashi to zai iya kawo azurfar tashi eh, wanda kuma zai yi dai gashi nan dai eh, kuma ana haɗawa Allah